Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Talata 20 ga watan Agusta shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kuma sun kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da asuba. Baba ya koma makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji mu ga kanan labarai. jiragen yakin siriya samfurin jiyar sun auna akalla wata tawagar motocin sojin turkiya da ta ketara cikin siriya jiya litini tsohon shugaban kasar sudan umar albashir ya gurfana a gaban kotu jiya litini don fuskantar tuhumce-tuhumce kan almundahana sannan wani jirgin dakon mai mallakin kasar iran wanda aka kama a jibralta saboda saba takunkumin da tarayyar turai ta akaba ya tashi ya nufi kasar girka jiya litinin kajin labaran kenan to bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar shugaba muhammadu buhari ya ce gwamnatinsa ta himmantu wurin kyautata rayuwar talaka to sai dai masu sharhi suna cewa abu ɗaya kawai da zai sa jama'a su ji daɗi shine maganar cewa wannan talauci da yake karuwa a cikin al'umma ya nuna cewa gwamnati ɗin ta damu da shi har kuma ake gaya ministoci cewa wannan su ya koma ya ga yayi abin da zai taimaka wajen fitar da wannan mutum miliyan ɗari daga gangin talauci cikin shekara goma. Hukumar ƙididdiga ta Najeriya kuma ta ce mutane goma sha biyar ke rasa rayukansu ta hatsiran ababen hawa a kullum yaumi alƙaluma masu daga hankali to ko menene ke sanadiyar yawan hatsiran gudun tsaya ne babban dalilin aukuwar hatsuran sai tsinkewar birki da kuma tukin ganganci a matsayin dalili na uku ali mustapha sakwato kuma na tafe da shirinsa na tsaka mai wuya amma duk sai ba an sha labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jiragen yakin Siriya samfurin jet sun auna akalla wata tawagar motocin sojin turkiyya da ta ketara cikin Siriya jiya Litini wanda ya kai ga rasa rayuka da jin raunuka. Kasar turkiyya ta yi Allah wadai da hakan matuka sannan ta ce harin ya yi sanadin mutuwar farar hula akalla uku baya ga ta wasu goma sha biyu. wani hoton bidiyo ya nuna yadda jiragen yakin siriya ke auna tawagar ta motocin sojojin turkiya yayin da tawagar ke dosar garin sarakaf da ke arewacin idlib ma'aikatar harkokin wajen siriya ta koka da shiga cikin kasar ba bisa ka'ida ba da sojojin turkiya suka yi gidan talabijin ɗin gwamnatin siriya ya ce tawagar motocin na ɗauke ne da wasu kayan yaƙi don baiwa a ta bakinta ko a ta bakinsa wasu kungiyoyin ta'adda da ke yakar gwamnatin siriya a wajejen garin na khan shahun mai muhimmanci tsohon shugaban kasar sudan umar albashir ya gurfana a gaban kotu jiya litini don fuskantar tuhumce-tuhumce kan almandahana watanni hudu bayan da sojoji suka hamare shi bashir wanda ya mulki sudan na tsawon shekaru talatin an tuhume shi da mallakar kudaden waje da kuma karbar kyaututtuka ba bisa ka'ida ba bisa ga bayanin wani jami'in bincike wanda yi a makotu bashir ya ce ya karbi tsabar miliyoyin daloli daga kasar saudiya mazauna birnin hartun da dama na bakin ciki da jinkirin wannan shari'ar da dama daga cikinsu na cewa matakin da aka ɗauka bai wadatar ba kuma an ma makara. To karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wani jirgin dakon mai mallakin kasar iran wanda aka kama a gibraltar saboda saba takunkumin da tarayyar turai ta kakaba ya tashi ya nufi kasar girka jiya litini bayan da aka yi watsi da bukatar da amurka ta yi ta gabatarwa ta neman a ci gaba da tsari jirgin bayanan sifirin teku na jiya litini ya nuna cewa jirgin dakon man wanda aka canza masa suna daga grace one zuwa adrian darya one ya doshi tashar kalamata da ke girka kuma yana iya isa ranar lahadi ko da yake jami'ai ba su fito fili sun tabbatar da inda jirgin ya dosa ba iran ta gargadi amurka cewa duk wani yunkuri na kwace jirgin wanda ke ɗauke da gangunan ɗanyen mai sama da miliyan biyu wanda kuɗinsa ya kai miliyan 130 zai haifar da mummunan sakamako rundunar 'yan sandan new york ta kori wani ɗan sanda farar fata wanda ya shaƙi wani bakar fatan da ya kama a shekara ta 2014 har ya mutu batun da ya kai ga zanga-zanga a faɗin ƙasar kalaman bakar fatan mai suna gana yayin da yake goshi mutuwa wato ba na iya numfashi sun zama abin yawan ambato ga masu zanga-zangar wadda ta haifar da muhawara a faɗin ƙasar kan batun jinsi da kuma yawan amfani da ƙarfin tsiya da 'yan sanda ke yi wannan ya sa aka kafa ƙungiyar rajin kare baƙaƙen fata ta black lives matter wato ran baƙaƙen fata fa na da muhimmanci kwamishinan 'yan sandan new york james o'neill ya gaya ma manema labarai jiya litini cewa an kori jami'in 'yan sanda daniel pantaleo saboda mutuwar ghana ya ce korin ya biyo bayan shawarar da wani alkalin rundunar 'yan sandan ya bayar kwanan nan shugaban kasar afghanistan ya kudur aniyar kawar da duk wata mabuyar 'yan isis a kasar wannan kalaman da shugaba ashir bagani ya jiya litini a zagayowa ta ɗari ta ranar samun 'yancin kan afghanistan na zuwa ne a daidai lokacin da wannan ƙasa ta kudancin asiya ke ci gaba da murmurewa daga kaduwar da ta yi da harin bom ɗin da aka kai wurin wani bikin aure da daren ranar asabar wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla 63 ciki har da yara wasu mutane kuma 183 sun jikata kungiyar isis shiyar afghanistan ta ɗauki nauyin kai harin bom ɗin wanda aka kai a birnin kabul hedikwatar tsaron amurka ta pentagon ta ce sojojin amurka sun gwada wani makami mai linzami da aka girki a ƙasa wanda da a ce makonni uku da suka gabata ne da ba iya harbawa ba saboda tsawon zangon da yake ci makami mai linzamin wanda aka cilla a tsibirin san nicholas island da ke jihar california ranar lahadi ya daidai kan inda aka auna bayan tafiyar tsawon kilomita 500 a cewar harkwatan tsaron ta pentagon a wani labari a jiya litini ta kara da cewa bayanan da aka tattara da kuma darasin da aka koya a wannan gwajin za su yi tasiri kan irin makami mai linzami mai matsakaicin zango da harkwatar pentagon za ta haɓaka nan gaba. Ibrahim ga almasi garba kenan ya karanto mana labaran duniya. tumadalla a jiya litani ne fadar shugaban najeriya muhammadu buhari ta shirya wani taron sanin makamar aiki ga sabbin ministoci da shugaban kasar ya nada domin gudanar da gwamnati a zango da biyu sai dai masu fashin bakin siyasar kasar sun yi tsokaci game da kalaman da shugaban ya yi wanda ya gabatar a lokacin da yake jawabi wurin taron daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari batutuwan da shugaban na najeriya ya tabo a wurin taron sun hada da bitar nasarorin zagon gwamnatinsa na farko da kalubalen yawan jama'a da najeriya ke fuskanta da mafarkin gwamnatinsa na za sashin tubalin fitar da matalauta miliyan ɗari. daga kangin fatara cikin shekaru goma masu zuwa kana da bukatar da ke akwai ga sabbin ministocin su haɗa hannu wuri guda ta fuskar tsarawa da aiwatar da manufofin cimma burin gwamnati a ma'aikatunsu sai dai masu kula da lamura sun yi tsokaci game da waɗannan lafuza na shugaba buhari cikin jawabansa ya ce su waɗannan ministoci ana sa ran su ne za su tsara irin abubuwa manufofi da kuma aiwatar da su ya faɗa cewa to develop and implement policies kaga kenan wa'annan ƙudure-ƙudure da ake ta tunanin cewa gwamnatin da ba sabuwar gwamnati ba gwamnati da ta share shekara hudu yanzu za ta ci gaba ai za a yi tunanin cewa akwai wasu tsare-tsare amma magana da shugaban kasa ya na cewar su ake sa rai wayannan ministoci su zo su tsara su kuma aiwatar ya saka mutane a cikin shakku na nuna cewa ita gwamnatin babu shiri na maganar cewa ta kai kasar ga inda take tunanin za ta kai ta sannan akwai magana da ya na baiwar al'umma da allah ya bamu na cewa yanzu ana hasashen muna da mutane miliyan 200 kuma ga bisa hasashen majalisar ɗinkin duniya zuwa 2050 al'ummar najeriya za su kai miliyan 411 to wannan kalaman da ya gurin nuna abin da wannan ƙungiyoyi na duniya ɗin suke shi ma ba a yi amfani da kalamai da diplomasiya ta yadda da su ba domin kamar ba a yaba abin da suke ba so na yi tunanin cewa shugaban kasa zai yi kalamai da za su yaba abubuwan da suke a yanzu kuma ko da najeriya za ta tsaya da kafarta ɗin ai ba wai ba a bukatar buƙatar su ba kwamar kabiru sa'idu dakata kenan shugaban kungiyar kaja masu rajin tabbatar da adalci kawar da rashawa da kuma aikin dukiyar 'yan ƙasa su ma masana kimiyyar siyasa da harkokin dimokuraɗiyya sun yi tafsili game da kalaman na shugaba Buhari. Malam Kabiru Sa'idu Sufi malami ne a kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. Gaskiya watakila jama'a suna nan suna jiran ganin cewa an fitar da wani daftari ko wani babban ƙudiri. da ya wuce wanda aka fitar da shi a halin yanzu abu ɗaya kawai da zai sa jama'a su ji daɗi shine maganar cewa wannan talauci da yake karuwa a cikin al'umma ya nuna cewa gwamnati ɗin ta damu da shi har kuma ake gaya ministoci cewa kowannen su ya koma ya ga yayi abin da zai taimaka wajen fitar da wannan mutum miliyan ɗari daga kangin talauci cikin shekara goma amma dai har yanzu ba a fitar da wata tartibiyar hanya ba a cikin wannan jawabin sai dai mu jira daga nan zuwa lokacin da za a ba su kowanne ma'aikata ma'aikatar da zai aiki ko kuma zuwa wani kankanin lokaci lokacin da za su fara aiki muga ko za a fitar da wani a daftari amma a halin yanzu an nuna da manyan kudurorin guda biyu ne da maganar yaƙi da talauci din da kuma maganar ɗora ƙasa din akan sama da matakin da aka tarar da ita wanda gwamnati take cewa next level to ko za a fitar da wani daftari ko wani babban kuduri da zai tattare abun guri ɗaya shine yanzu abun da jama'a suke jira yanzu dai yan najeriya na dakon ganin kamun ludayen sabbin ministocin bayan shugaba Buhari ya tura su ma'aikatun da za su yi aiki wani lokaci a nan gaba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Tumadar da la'agai da Mahmud Ibrahim Kwari. a duk wuni a najeriya akalla mutane goma sha biyar ke rasa rayukansu sakamakon hatsarin mota a kan titunan kasar lamarin da ake danganta shi da tuki na ganganci da kuma rashin kiyaye dokokin hanya ga wakilinmu nasiru adam elikaya daga birnin abuja da ƙarin bayani mutum 2,673 ne suka rasa ransu sakamakon hatsarin mota a Najeriya daga watan Janairu zuwa Yunin bana. Hukumar Gididiga ta Najeriya ta wallafa wannan bayani a shafin ta da hakan ya nuna akalla mutum goma sha biyar ka rasa ransu kullum. Kuma gudun tsiya ne babban dalilin aukuwar hatsuran sai tsinkewar birki da kuma tukin ganganci a matsayin dalili na uku. A Abuja aka fi samun na hatsuran inda za ka tarar a talalin titin tsakiyar gari wasu kan runtuma a guje maleji 180. Kan titi ɗaya ma zai ka ga wani ya zo ya karawa wani ko ko wani ya shiga karkashin wata mota saboda wai ma yana cikin maye ko kuma tsabar gudu ne kawai kaduna da naija ne a matsayi na biyu da na uku na zanta da babban jami'in kungiyar direbobin najeriya nurt da bilu komar suleiman zaki dan sharhi kan dalilan hatsura mun yawo kasashen duniya da yawa mun gani duk inda direba ya kaman awa biyar yana tafiya wajibi ne a tilasta shi ya je ya huta domin ga wadda bai san me ake kira babban mota ba da babban mota da jirgin sama dukkan su aiki ɗaya ne wato abinda suke amfani da shi ne shine wuta ruwa mai iska da hydraulic don dukkan su ba su da emergency kuma abu ne mai wahalan gaske duk lokacin da suka samu suka shiga gargada da yawa ba yadda za a yi su iya taka birki su tsaya ai mun riga mun gaya musu cewa wajibi ne ku bi abin da kasashen duniya ke so ai yana daga cikin abin da mutum zai yi ya samu hutu ma wani abu ne dole in kai tafiya ka je wani gari dole ka biya wurin da zaka kwanta ka samu miƙewa ai in ka lura su direbobin a takura suke su zo su yi tuki nesa kuma su zauna a cikin motan su yi bacci in za a tuna hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa ta sanar da shirin kafa tashoshin dakatawar direbobi don ɗauke manyan motoci da kan tsaya gefen tituna da akan kankawa cunkoso da ma hatsura. Waɗannan gurare da za a kafa nesa da babban titi za su zama da duk ababen more rayuwa ga direbobi. Hassan Bello shi ne shugaban hukumar. Muna nan muna aiki da Road Safety Co da kuma 'yan sanda cewa idan aka yi waɗannan tashoshin fa to babu kuma inda za a fakin mota sai wurin. Kaga an yi da Kaduna State Government a nan Mararaba Jos da wasu wurare ana nan ana ta daukan mataki a tabbata an yi wannan abubuwa da abu su zo kara zube motoci ko ina Allah kawai ya kiyaye irin an samu hadari ko wani abu Allah kawai san abin za ka dole wannan wurin akwai hukumai kamar kashe gobara lafiya da abubuwa da yawa za a inganta wannan dauko kaya da kuma su durobobin da suke haka mu ce musu bayan an yi wannan ba za ku je ku fakin kan titin a cikin birane dole abu ne za a yi kamar wajen bypass na wani gari saboda haka su ba sai sun shiga cikin gari su yi kawai nan za a ba su ko komai in ma gareji mota ta lalace akwai mechanic village wurin idan mai suke so akwai shi ba su lafiya ne akwai asibiti akwai police akwai komai yadda an yi tanadi rahoton bai ambaci fashewar taya rashin magogin gilashin yana ruwan sama da ramuka kan hanya cikin dalilan ba ba mamaki hakan na kunshe ne cikin gudun tsaya da sassauta gudu ka iya kawo sauki in aka samu akasi nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya kuma da ba da um, Nasiru Adamu El Waɗannan shirye-shiryen dina zuwa muku ne daga nan Washington DC. yanzu ko karfe ɗaya ne da minti goma sha shida na dare a nan washington ga kuma shirinmu na gaba saka mai wuya ni an tsere ni shekara yau goma sha uku amma ban taɓa ganin tsoro irin wanda aka yi ma'ana ba kamar hatta ɗakin da nake a asibiti da a kofar ɗakin yan sanda ne da bindigogi hatta kuma ko ko ɗaki zuwa ɗaki ba ba ya dama ba ya dama mu ce ba sai ga cewa to ni ai ma ko inda nake a duk tsare wanda aka yi ma a Najeriya ai ba wannan ban taɓa ganin wannan ba ko kiri da tsarin da aka makira bai kai tsanani a kaina irin wannan ba. Juma muna fatan mun sami ku lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Madugun 'yan shiyar Najeriya shek Ibrahim El Zazzaki wanda tuni ya dawo Najeriya daga India ya ce shi da ganin irin yadda aka karbe shi a India din ya san da walaki a cikin lamarin nan. Da sai muka lura cewa ainihin an kama wani dangi ne wanda ba da dama asalin abin akan aminci ko a gida a Najeriya sun yadda misalin da suke tsare da mu sun yadda ba wanda zai duma mu sai likitan da muka zaba muka yarda bisa aminci muka zo ba zai hukumu da wani cikin da ba san shi ba mu amince da shi ba kuma wa'anda muka amince ba su gaya mana wani abu game da shi bai taba mana shi don kada a yi abin da aka so a yi wanda harsashi bai yi ba a yi shi ta wata hanya. haka ne to amma a bisa wani dalili ne shi shek zazzaki din ke karfafa zargin cewa gwamnatocin india da najeriya wai sun hada baki su yi abin da hasashe bai yi ba mu abin da kuka fahimta su sun farko sun so su kai mu wani asibiti ne su suke cewa mun mu kaza ko wani asibiti amma a nan abin da suke gaya mana mu ko suke gaya mana shi ne mu kaza ko wani asibiti amma abin da suke gaya mana jami'an asibitin wani kowane su abin da ya gaya mana kenan da kirkin sa cewa gwamnatin kasan ku ce ta kawo ta roƙi kuma gwamnatin ƙasar nan ta ba su kariya saboda za su kawo 'yan mutane ne da ake toma da miyagun laifuka saboda haka fahimtar mutanen asibitin na shi ne gwamnatin najeriya ta za ta zo kuma gwamnatin da wannan asibitin da kuma gwamnatin indiya shi ne gwamnatin najeriya za ta kawo waɗansu mutane waɗanda ake tuhuma da miyagun laifuka domin a yi masu magani a inda shi ke nan magana ko muka ga cewa to lalle wannan haɗin kan da muke tsammanin za mu samu shi ne ba mu samu ba kuma ba za ku rasa sani cewa gwamnatin inda ita ma ta aiko da sako ta hanyar sun kyauta cewa ta ba mu awa biyu ko mu zaɓi da mana aiki a wannan asibiti ko kuma mu bar ƙasa sai ce su ayi awa biyu ma neman eh, yi manyan minti guda za mu bar ƙasa ishaq ibrahim zazzaki kenan shugaban asia najeriya wanda kamar da muka ce tuni ya dawo najeriya kuma tuni din ya sake koma hannun hukumomi a can najeriya din to dama muna cikin gudanar da muhalar da nasiru yardamu el hikaya ya shirya mana ne tsakanin kakakin ita kungiyar ta yan shi'a ta imn wato muhammad ibrahim gamawa da kuma wani masanin harkokin tsaro da ake kira kumalar ali waziri lokacin da shi ibrahim azizzaki din ya tafi asibiti a can indiya har ma ya ji ya dawo saboda haka za mu sake koma ya zauren yadda yau za mu tashi daga yadda shi gamawa din yake cewa bai ga dalilin da yasa ake ta damun sun kan muzahara da suke yi ba domin a cewa shi ai ba su kaɗai suke muzahara ko haɗa mata ko rufe hanyoyi ba. Ina so babu da Ina zuwa kana tafiya daga tsakanin Abuja da Kano ranar Juma'a? Kana shiga Kaduna ka zama masallacin Juma'a da suke rufe hanya? Kana zuwa Abuja ta zama da suna da suke rufe hanya? Wannan ya samu asali saboda rashin tsaro amma kuma yanzu da aka samu tsaron wasu da yawa yanzu ba a rufe wannan hanya. Amma ana rufe hanya. bari ma tambaya saboda mu biya abin daki daki eh, akwai abin da comrade ya kawo na batun muzahara din nan da yake mm. cewa ana sa mata da yara a cikin maimakon bar manya kawai su rika yin abubuwan Muhammad Ibrahim kuma me sa kuke yin haka ne abin da ban da addini ana yin sa duk inda Allah ke maza sun ke mata kwanan nan satin da ya gabata a birnin Kebbi an yi muzahara mata da maza amin suna suna cewa kar a saki su matan su da mazan su kuma sun tsare hanya wannan sati inda ya sani da shi kuma da rediyon tambaya a birnin Kebbi a jihar wannan wannan shine abubuwan da muke gudu wani bangare su fito suna cewa a cikin wani bangare ka aka tambaya kuma da ni aka tambaya bari ina ji ka na'am na'am satin nan da ya gaba sati biyu da suka gabata mata zunzurutun su sun zauna a unity fountain abuja sun taka sun je majalisa sun ce kada a tafi tafi saboda haka ba mu kaɗai ba ne ke amfani da mata wajen muzahara ba. Wane zuwa ne suka abin da yake faruwa da aka ji abin da yake faruwa ana keta haƙƙin ɗan adam ƙungiyar da tana keta haƙƙin ɗan adam ta fitar da mata da ƙananan yara tana abubuwa da su a hanya tana sa su eh. tana ana kashe su akan bai dace ba idan har za a yi za a yi tsaya ka amma amma ina hukuncin ku kuma ku tada ina hukuncin ku kuma ku tada da zo ni tsaye tsaya ka ina hukuncin mutum ya fito yanzu misali yanzu abin da zan baka ita motar nema da aka kona me ta yi babu muka kona motar nema wa ya kona wa ya kona to wa ya kona inda inda inda inda in ba ku fito ba in ba ku fito da abokan tattaunawa kuna domin ah, wannan mutane suna so su rika jin bayanan da kowa zai yi ne daki daki Eh, Yawwa in ba mun ɗauki abun daki da ke mm-hmm. mutane abun zai hargitse ba za a fahimci. Ga bayani ga bayani akan kona mota, ga bayani akan kona mota. Idan da muna kona motoci da ba motocin abu da kaɗai za mu kona ba, da za mu yi kone-kone ne. Domin dukkan biranen arewa sai da muke mu zahara an ban da ilori. Saboda haka batun kona mota ba namu ba ne. an sha yin wannan kuma me yasa a kowane lokaci in jami'an tsaro ba su zo ba ake zaman lafiya a irin wannan mazaharorin to in sai ba ka ci a ina yanka da abin da ci a yi kar ka zama to ka ce sai ba dan ci a bane kuma ci dan ci a dole ya ya addinin da kake ciki idan kana da wata bukata ta gaggawa wanda ta shafi rai kana iya fitowa ka yi ka yi kowa domin duniya ta sani kowanne mutane cewa malam yana cikin halin tsakanika shi yasa ba a jira wancan alƙali ya dawo ba aka naɗa wani na wucin gadi. Idan har kun san hakan me zai sa ba ku jira wanda aka naɗa na wucin gadin ya zartar da hukunci ba kafin ku fara rezin alaf ɗin ku. Ba za ki gana da ni ba kuma da domin yadda kai ta fahimci Ni a wajen ka ba musulmi ne, Abdullahi bin Sa'ad Abu Yahudi shi ya koya mana wani abu da nake sa musulmi. Uh, ba haka na ce ba ba haka na ce maka. Eh, comrade wato wannan tattaunawar ba muna muhawara ta uh, maganan Eh, shi'a eh, ko lamuran addini eh, na dokokin islama ba ne kawai yawa ba haka ni ma ba haka nake nufi ba muna maganar ranga da ake abuja kan malam ibrahim elzazzaki da yadda lamuran suke faruwa da jami'an tsaro da harkar tsaron kasa abinda muke tattauna wannan yanzu yanzu bari in dan mai tambaya tun da ne zaman nan kotun nan ta kaduna ne take rike da malam ibrahim lazazzaki kotun abuja a yadda take ta wanke malam ibrahim lazazzaki kai ma ka gaya min haka to kotun kaduna tana rike da malam ibrahim laziziki to me zai sa ba za ku dawo kaduna ba ku zo ku tare a kaduna ku zaman dirshin a kaduna ku ce sai kotun kaduna ta zartar da hukunci an saki malam ibrahim azazi ko an daure shi tunda har kai ka tabbatar min ka gaya min kotuna a abuja sun wanke malam ibrahim alazazzaki kuma wata kotu a kaduna tana rike da malam ibrahim alazazzaki sai kaushe ku bari ku jira ko ku dawo haka ah, ji in ka na ba kana kokari ka kana kokari ka shigo cikin al'amarin nan kuma abin abin da muke to in lokaci zai kare ya kamata ka saurare ni ni ina muka magana ne abin da ya shafi bangaren ku da bangaren gwamnati dole kai ka ku ku tsaya akan doka abin da ya cancanta ita kuma gwamnati ta yi abin akan a doka saboda dukkan su alƙalan nan dokan kasa suke bi yan sandan nan dokan kasa suke bi ina so ka gane cewar abubuwan da kuke ba bisa kan doka yake ba Ita ko gwamnati da take kan doka ta kai abu kan doka. Idan idan kuna son zaman lafiya sai ku jira kotuna su zartar da hukuncinsu sannan ku gani an muku adalci ko ba a yi muku adalci ba. Amma in har kotun kun yadda da kotun farko sai muku adalci to me sa ba za ku jira kotu ta biyu ta Kaduna ba ta fitar da rashin adalcinta ko adalcinta akan Malam Ibrahim Lazzaki. ga shi yanzu a magana ɗaya ta yi tuka da warware, sai sa ban sai yi nisa na farko ka ce mu je kaduna mu fare mu yi zanga-zangogin mu a ce kenan ka da zanga-zangar na adalci ne ita da zanga-zangar na zaman lafiya ai ina so ka gane kalmar da ne amfani da shi ka gane kalmar da ne amfani da shi cewa kai zaka cewa kai an yi zaka cewa kai an yi kotun Abuja ta zartar da hukunci da malam Ibrahim al ka zane adalci shi kuma na kaduna ma da ibrahim zai da kuma a kaduna yake kuma kaduna ne za a yi mai kuɗi barin ba ka amsa mana iya kuɗi kai ma ka shiga irin magana na wanda ya magana da yawanci gaban kasa shi ne wani wanki shi ne yake mu koma kaduna mana yake akwai irgar da ke to akwai cikka da warwara idan kun yadda tashin hankali muke a Abuja to me kuma da cewa mu koma Kaduna ko Kaduna ba Najeriya da ke ai in tashin hankali muke a Abuja sai ku ce mu daina ka amma ka yadda kotun Abuja ta yi ma Malam Ibrahim Lazzato adalci ka ka yarda idan kotun Abuja ta yi ma Malam Ibrahim Lazzato adalci a dakata ah, ba wa Muhammad Ibrahim gamawa dama ya yi bayanansa kai ma ka saurare shi. Ina amsa ba shi amsa ne yana kuce. Eh. Na kuɗe kai da garba ce kuma kajin da nan ka ce mu koma Kaduna malam na Kaduna. To a gaishe ku malamai. To yayin da muke jiran jin makomar shi Shek Ibrahim Rizal da ke din a shirinmu na makon gobe Allah ya kai mu za ku ji abin da kakakin IMN din na Shi'a da zai ce game da fargabar da mutane da yawa a Najeriya suke nunawa na cewa idan ba sauri aka yi aka warware wannan matsalar ta 'yan Shi'a ba ana iya sake fada wata matsala mai kama da Boko Haram. yanzu muna goda ga su bakin namu muhammad ibrahim gama da kuma kuma da aliyu waziri tare da shi wakilin namu nasiru adam mulkika da shirya mana wannan muhawara a can abuja ya kuma na ita ana washington kuma daga washington din aliyu mustapha sakwato ne mun barku lafiya. tuwa da la'agai da nan sakwato yanzu kuma ga ibrahim ka almasi garba ya dawo da labarai a takaice. To a takaicen jiragen yakin Siriya samfurin jet sun auna akalla wata tawagar motocin sojin Turkiyya da ta ketara cikin Siriya je Litini wanda ya kai ga rasa rayuka da jin raunuka. Tsohon shugaban kasar Sudan Umar albashir ya gurfana a gaban kotu jiya Litini don fuskantar tuhumce-tuhumce kan almundahana watanni hudu bayan da sojoji suka hambare shi. wani jirgin dakon mai mallakin kasar iran wanda aka kama a Jibralta saboda ya saba takunkuman da tariyar turai ta kakaba ya tashi ya nufi kasar girka je litini bayan da aka yi watsi da bukatar da amurka ta yi ta gabatarwa ta neman a ci gaba da tsire jirgin rundunar 'yan sandan new york ta kori wani ɗan sanda farar fata wanda ya shaƙe wani bakar fatan da ya kama a shekara ta 2014 har ya mutu batun da ya kai ga zanga-zanga a faɗin ƙasar kalaman bakar fatan mai suna eric ghana yayin da yake goshin mutuwa wato bana iya numfashi sun zama abun yawan ambato ga masu zanga-zangar wadda ta haifar da wato muhawara a fadin kasar game da batun jinsi da kuma karfin tsiya da 'yan sanda kan yi amfani da shi. To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen mu na wannan lokaci sai can da hantsi za a ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. yanzu a madadin kowa da kowa a sashen hausa na muryar amurka musamman ibrahim kalmasi garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ya bada umarni malam sidi da kuma injiniya mu da wannan safiyar jim cook baba ya koma kiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya sai da hantsi salamu alaikum Le monde